sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya da murya arewa ko kuma biyoyi Afrik zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma Alfa rediyo a kuma ghana Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a akan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya. za ku ji cewa ƙungiyoyin mata a jamhuriyar Nijar sun gabatar wa hukuma matakan da suke nema a ɗauka domin kawo ƙarshen cin zarafinsu da suka haɗa da samar da inda za su iya kai ƙorafinsu. bar Barma zai shigo da shirinsa na nakasa sai kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura. Yau da za a yi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku sharhin jaridun Ghana ba, sabili da waɗansu dalilai da suka sha kanmu. Bari mu fara da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta mika dogarin uwar gidan shugaban ƙasar Aisha Buhari babban superintendent ɗan sanda Sani Muhammad Baba Inna ga hukumar 'yan sandan ƙasar. Hukumar ta bayyana haka ne a wata sanarwar da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar farin kayan Mr. Peter Ofunanya ya aika ga manema labarai a daren jiya. Wakilin Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani. tun a dai ranar 22 ga watan Satumba ne hukumar ta DSS ke rike da dogarin na'urar gidan shugaban kasa bisa zargin ciwa-ciwa da musar makudan kudade daga hannun wasu hamshakan 'yan Najeriya da sunan Aisha Buhari zarge-zargen da iyalan wannan dan sanda suka karyata. Hukumar ta DSS ta ce iya bincikenta babu inda matar shugaban kasa ta sa shi ya amshi kuɗi ko wani abin hasafi daga wurin kowa da sunanta. Kafin yanzu dai kusan watanni hudu kenan wannan jami'in dan sanda da ke hannun jami'an hukumar ta dss ba tare da sun gurfanar da shi gaban kotu ba al'amarin da ya sa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi tayan allah wadai da ita kanta uwar gidan shugaban ƙasar da ma hukumar ta dss rahoton hassan maina kaina Hukumar Kwastan ta kare da kare kan iyakar Amurka ta ba da umarnin yin waɗansu canje-canje yadda ake kulawa da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara tara biyo bayan mutuwar wani ƙaramin yaro ɗan shekaru takwas ɗan asalin Guatemala yayin da suke tsare a hannun Amurka. Jami'an hukumar tsaron cikin gida da na tsaron kan iyaka sun gana da manema labarai kai tsaye ta wayar tarho. inda suka bayyana cewa sun kammala gwada lafiyar kusan dukkan kananan yaran da ke karkashin kulawar jami'an tsaron na kan iyaka daya daga cikin canje-canje da dama da za a aiwatar bayan mutuwar kananan yara biyu cikin wannan watan. Felipe Gomez Alonso, ƙaramin yaro ɗan Guatemala, ya rasu ne a jajibirin Kirsimeti 'yan sa'o'i kafin aka binne ƙaramar yarinya 'yan shekaru bakwai a ƙauyensu da inda talauci ya yi wa katutu. jami'an hukumar tsaron cikin gida sun ce sun nemi taimakon dogarawan kan iyaka da na ma'aikatan tsaron amurka da cibiyar yaƙi da ɓullar cututtuka ta amurka da kuma waɗansu cibiyoyi sai dai ba su bayyana ko ƙananan yara nawa suke tsare da su a halin yanzu ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc waɗansu ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa guda biyu sun ƙaddamar da wani shirin tallafawa 'yan mata da ke zaune a ƙauyukan ƙasar malawi da nufin kula da lafiyar su da kuma ganin sun ci gaba da makaranta cibiyoyin suna gudanar da aiki ne a lardin mulanje inda ƙwayar cutar hiv da ke harfar da cutar kanjamau take yaduwa kamar wutar daji. cibiyoyin santebele da kuma global aids interface alliance da ake kira gaye a takaice su ne suka kaddamar da wannan shirin lucy misali jami'ar gudanarwa ta cibiyar gaye ta ce bara sun sami kimanin ɗaliban makarantar sakandare 26 waɗanda suka daina makaranta kuma kashi 80 cikin 'yan mata ne waɗansu kuma sun yi aure da dama kuma sun yi ciki a gida. ƙasar malawi ce aka fi wa ƙananan yara aure da wuri a duniya inda rabin su ake musu aure kafin su cika shekaru goma sha takwas ƙasar tana fama da cutar ƙanjamau inda kimanin kashi goma cikin ɗari na al'umma suke ɗauke da ƙwayar cutar daga cikin wannan adadin kuma kimanin kashi saba'in cikin ɗari mata ne bisa ga rahoton cibiyar yaƙi da cututtukan ta majalisar ɗinkin duniya misali ta bayyana cewa talauci yake tilastawa mata da ƙananan yara mata shiga rayuwar da ke kai su ga ɗaukar cutar kanjamau daga ƙarshe ciniki da 'yan kiri suka yi yayin bikin kirsimeti bana a nan amurka ya karu da kashi biyar cikin ɗari inda aka yi cinikin sama da dala miliyan dubu takwas da hamsin bisa ga rahoton tattara bayanai na mastercard da aka fitar jiya laraba dandalin da ke tattara adadin ciniki da 'yan kiri ke yi ta hanyoyin da ake biyan kuɗi ko dai ta kati ko tsabar kuɗi ko kuma takardar banki da ake kira cek ya tara adadin kuɗin da aka kashe tsakanin 1 ga watan nuwamba zuwa 24 ga wannan wata na disamba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa ƙungiyoyin mata a ƙasar sun gabatarwa hukuma irin matakan da suke nema a ɗauka domin kawo ƙarshen cin zarafinsu da ake yi. Ga su muna barma da cikakken rahoton. Ɗakin taro na Akademi da Zarmar Siyo kenan lokacin da ƙungiyoyin mata na haɗakar mata masu dubara ke gangamin sake jan ɗamarar yaƙi da gallazawa mata da yara ƙanana a jamhuriyar Nijar. bayan da wasu bayanai ke nunin har yanzu ana ci gaba da aikata wannan haramtacciyar ɗabi'a a zamantakewar iyali ko a makarantu da ma'aikatu daban-daban lamarin da ya sa waɗannan ƙungiyoyi bullo da wasu shawarwarin da ke rubuce a wata takardar kasidar da suka gabatar wa mahukunta. Nous femmes ici de Fédération Mata masu Bara de la région de Niamey, voudrons par la présente faire un appel jamhuriyar nishar na daga cikin kasashen da suka tanadi dokokin hukunta masu cin zarafin mata ko amfani da yara ƙanana ta hanyar da bata dace ba to amma lura da rashin hukunta masu bijirewa wannan tsari ya sa haɗakar ƙungiyoyin mmd a wannan takardar kasida nuna buƙatar kafa kotunan hukunta laifukan cin zarafin mata da yara madan sule maryama gambo na daga cikin shika-shikan wannan tafiya. Wai ka gani mutane sun samu wurin zuwa ba sai kin yi nisa ba kowace komina in ta samu tata ba sai kin tafi nesa ba sai ki sai ki kai kara a diba a ga abin da za a yi. In ka diba ka gani in ban da nan kwamsariya santarar babu wani wuri da in an abu ya same ka mace ka je da gudu ta je ta kai kara. Da mu uwaye muna da wata tabi'a wanda in abu ya faru ga ɗiya mace sai a ce a ɓoye da ta zama abin dariya wan bayyayi wakiliyar ofishin ministan cigaban mata da kare hakkin yara a wurin wannan gangami madam safiya tamfone wacce aka damƙa wa wannan takardar kasida ta tabbatarwa shugabannin gamayyar mmd cewa za ta gabatar da wannan sako ga ministar da ke kula da wannan fanni wacce yake da alhakin isar da magana izuwa koli in ji ta takardar ga kai ma in gwada mata ga abun da mmmd suka kirkira da violence kinga ya rage ita kuma sai ta gani wanda za ta ba da a dauki disposition da za a dauka alkalamin ma'aikatar da ke kula da matsalolin mata da yara ƙanana a ƙarƙashin hukumar 'yan sanda ta ƙasa sun yi nuni da cewa ƙararraki 993 da suka shafi maganar cin zarafin 'yan mata ne suka shiga hannun jami'ai a shekarar 2017 a birnin ya mai kawai yayin da aka kesta korafe-korafen kuntatawa yara ƙanana maza da mata akalla 593. a yara ƙanana su abin da ake musu ai sai allah ya gyara yanzu kun shi da komisar hadiza ta yi magana shekaran jiya na ta na kai mata takarda da hawaye na huta daga can saboda wata yarinya shekarar ta hudu duka duka wai wani ya hada ta mai shekara talatin ko da uku a yarinya mai shekara hudu mi na ya samu mi ya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A gai da Sulamu mini barba, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. ‘Yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba. 道歉。 ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake gungu ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan uwa na kasar mu za mu yoki shi da mu kasar mu za mu yadu Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe takwas da minti goma Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Masu mu albishirinku yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya. sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta apc shugaba mai ci muhammadu buhari da atiku abubakar na jam'iyyar adawa ta pdp inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki da dai sauransu. Ba san yi ka taɓa jin magana kabal, ka taɓa jin magana ana magana kabal kabal kabal akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana na ranka ɗimi za ka ce kanshi har da uwar gidan kamata a magana su kwanan ba. wannan ruwanta eh, wannan ya nuna da mokaraɗiya ta kenan wato kowa ma na iya faɗin abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabar ɗin suka zo suka shirya suka tilasta ni na su faɗi abu ɗaya. Mun magana Amerika sun ce ba ka iya zuwa Amerika. To me zan je ma in yi Amerika ne to sun ce in ka je Amerika za a kama ka kayi laifi kayi me To ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba. A ranar ɗaya ga watan Janairun shekarar dubu biyu da goma sha tara za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye-shiryenmu. Sai ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka domin sauraron yadda waɗannan hirarraki suka gudana. Kada ku bari a baku labari. Na gidan ƙasa yake kwana, waiwayo ga 'yan baya sun ɓace a kan hanya. Ga Sulamu Mini Barma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba shirin da ke bayani a game da rayuwar mutanen da ke fama da nakasa a matsayin wata hanyar faɗakar da wannan rukuni na al'umma. Sule Mummuni Barma ne ke muku sallama daga nan sashen Hausa. Ta wannan mako zan faro shirin a birnin Zandar da ke jamhuriyar Nijar inda wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta tantauna da wani makahon da ya yi fice wajen rera waƙoƙin waye kan al'umma. Malam Rabe Makaho. Galibin waƙoƙinsa kan mai da hankali ne akan batutuwan da suka shafi zamantakewar al'umma, yaƙi da mummunar ɗabi'a, jan hankula akan rigakafin cututtukan da suka addabi jama'a da dai makamantansu. Bakon na shirin na ƙasa ya fara ne da yi wa tamar takaitaccen tarihin rayuwarsa, kafin daga bisani ya yi bayanin yadda aka yi haɗu da larurar makanta. Sunana Mamman Rabi'u amma kana can mamman rabin ba ka same ni ba ni suna na raba makaho a duniya gaba da afirka ta yamma gaba da nijar gaba da muka ce ba raba makaho ba ka same ni ba ni raba makaho suna na to malam raba makaho muna so ka ba mu dan takaitaccen tarihin ka takaitaccen tarihi na a ga wani gari nan kilo goma sha bakwai da aka ce mishi gogo a na aka ihe ni da uba na ma ihe mutu halla wani uban na halla ce yana son uwa ta ya ar mota ya kata nan garin da magaran a nan da magaran dai na zamanin mutum na san ko menene duniya ko menene kuɗi ko menene wani aiki na ciyar da kai ko na tallafa jama'a A nan da magaran da na zo bana da wajen shekara kusan hamsin a kaɗan nake miki ko arba'in da biyar malama ya jarida. To kamar ko kayi makaranta wacce kai a ciki? to makaranta dai ta islamiyya dai Allah ba da lada mun samu dai na sallah wannan ko in kin ji muna bisa kan haka da ake cewa turanci ko wani abun namu na zamani da ake wani an dai turan wannan to da ake cewa zama da madaukin kama ba da sabulbudi lakwal ko ta minti ɗaya bin yi ba amma yanzu ni ke yan jarida tana yi wa an ciniki ne ba mai zance sai mu yi cinikin miliyan uku da ke bai kada ni ba a faransanci ta wannan larura tun kana yaro ne ta same ka ko kuma a'a da girman ka ne kuma kamar kaka ne wannan abu ya faru wannan larura ta same ni na farko da kin ganta nan gata nan ta sa muni tambari a huskata abin da ake cewa agana tun muna yara muna yara muna wasa a zaune yara mun yi talatin da ba kusan rana huwaduwa nan yammacin uwa ko wani gari da ya ko wata itace da ake cewa tsamiya uku nan ta zo ita agana da kayanta akan kika san bahulata na ta zo tana cewa da kai da kai da kai da kai da kai da kai sai da ta nuna mutane da dama Allah ya sa ta bata je ba kamar mu inda muke wallahi duk wani wanda ta zana tare muka kwanta su kowa da zazzabi ta gida cikin wani wanda ta zana ina tamani duk Allah ya kiraye su duka san mutu mu da muka je da zazzabi wannan agana ga ta zo ta kuma ba na tashi daga agana bi hebo ta biyu abin da ake cewa kenda to ita ce dai ta sanadin wannan sanadin rishin idan na wannan malama yan jarida to amma duk da wannan larura da kake da kamar yawanci akan samu masu irin wannan larura suna da ko jagora da sauransu amma kai rabu makaho baka da jagora duk ko ina na ga a cikin garin da magaran kana ɗaroye shi da kanka yaya ne aka yi haka ni ba nan kasar mu ba ta Nijar kin ga a kasashen waje ma kamar su Lume da Lume yadda ake cewa Vene. Ghana ita ce ake yance a Ankara Lagos uwa uba ne a cikin barkokin da kan nan muke wanda muke makwato a wannan jiha 36 da Abuja Abuja ce mun taba sa kafata ba banna ta da jagora ni kade nake ta ina kawo ma jagora dai mutum yana da daɗi amma na san ko ina da ko ina mun taɓa bata balle nan kasar mu Niger kap a wannan jiha takwas din malama tamar kowace na lega kuma na je na yi waka kuma na samu wani bakanta to ko muna iya sanin kamar irin sana'ar da kake yi mu ga Allah muka tsaya ga ma'aikinsa mu yanzu sana'ar mu ɗaya lacci mu masu istihara ne ko ru'uya ko ru'uya ko istihara ko ka dai abu dai na almajirci ne ba eh, da almajirci muke sha da almajirci muke muke ci da almajirci muke kama gida muke wa iyalin mu sutura ko ba haka ba sai ne yan wake-wake da suka biyo ba malama tamar kamar wannan wake-wake tun yaushe ka fara su to wannan wake-wake dai e suna na ne da ya kuta a afirka ta yamma ko a nan nijar tun min lamsan 86 shekara ta dubu da da 1986 ba to wannan a wannan shekarar ne na fara hawa wannan abun da na yan bariki ka fara ma wakar ka fara koyan ta ka fara rera ta fara rera ta nan ne muka je gusuncin gari nan muna tsine tsine tuwa, na wajen wannan garin na jandarmomi da ake cewa mai kilabu muka je nan da yara da yara sai wani jandarma ya zo eh, ya koro mu mu da yaran da ya dauki kirhon kago ya ce zai ba mu kashi eh, daga jeren wandan shi muka zana mu da yara muke cewa yara mun je ice hal mun je gidan jandarma jandarma ya koro mu to wannan wannan dai shi ne sanadin waka ta jandarma dan gwamna to to jandarma dan gwamna a a jandarma dan gwamna to wannan amshin ne gini ga jandarma dan gwamna ba ni bara ba makahu ko aljani yana tsoransu ni dai da kai ni su gwanda hura wuta in hwada jandarma abun tsoro ne wanda bai ya tsoron nasu wallahi ba ya tsoron allah Dan in suka kama barawo jandarma dan gwamna dan akwai wani ɗaki nasu amma tsaki ji sunan dakin suna nasa zaɓi da kanka la saba'in a cikin shi mala'iku ne a cikin shi masu rubuta lakatu illahi ya kamo shi kowanne da akwai sunan nan garin da magaran rabi makaho an san shi da kamar irin su respe irin su sauran dai ma'aikatu ma'aikatu haka in ana sensibilization wato waye kai rabi makaho yana zuwa muna so kamun mu bayani game da hulɗarka da waɗannan ma'aikatu da kuma irin wayekan da kake yi. Ni a nan garin in ne ya same ni ta fuskar bariki ko a tallata mashi kaya ko bariki ko wani abin na a ƙarƙashin ma'aikatar jiha ta lahiya ya same ni inda ake mun da muke cewa dds kuma da ake cewa drsp kuma a dalilin drsp ma na fasa zuwa taburada menene taburada na fasa zuwa lagos saboda sun dora mana hannu kai a takaice masu suka hana ni wuta suka ce kan je ko ina duk abin da za a suna nema duk abin da kika san na rashin lahiya ya zo wanda za a wayar da kan mutane to in allah suka ce raba makaho rana kaza za a yi taro a gari kaza ko a jiha kaza ko a gida kaza ga rishin lahira za a wa waka kawai an kare sai na tsaya ba na tsara ta a gida a zo gurin shawashawa a a a zo gurin shawashawa ciko babban iya ce lale le mai a zo gurin shawashawa mai ne ne shawashawa shi aikin shawashawa inda zazzabi a jikinka in masassara ta zo ta a don aka ma shawashawa ai masassara ta ƙare ko masassara ko zawo ko tunanin ta jikinka in aka ma shaushawa shi kenan ciwo ya ƙare. Shirin na kasa ba kasawa ba a yau zai karkare hirar da wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda ta yi da Fredman Jack wanne a makon jiya yake bayani a game da ƙalubalen da ya fuskanta a rayuwarsa ta ɗalibi har zuwa lokacin da ya samu aiki a ma'aikatar watsa labarai ta ƙasa to ku bari mu ji abin da ya ɗauki hankalinsa bayan da ya yi ritaya. Sana'an da na sa a gaba yanzu noma ne, domin mahaifina ya ban mu kadada na gona sun kai arba'in. Saura da su ake saura ba a ma taɓa shi. So bana na ɗabi kadada goma sha biyar. Na ce bari goda abin da ban taɓa yi ba. Sai na goda kuma Allah sai ya taimake ni. Me ka noma a wurin? na noma wake da gyada so buhuna nawa nawa aka samu to yanzu dai ana ana ɗiba amfanin gona ba gama ba saboda haka ba zan ce miki kaza ba amma noman da kai yi gyada ta yabanya da wake sun yi yabanya sosai gona ta yi kyau kwarai da gaske kin san abu na nakashashe allah ya kan bishe shi ba mutum yake bi da shi ba saboda haka in na duba sun ce allah na gode maka To yanzu majalisa dai ta amince da wata doka da za ta ba ku damar walwala. Ya kake ganin wannan dokar? Eto, eh doka a Najeriya a takarda take. Domin akwai lokacin da nike neman aiki a nan Abuja. Na ce ai shugaban ƙasa ya taɓa ce a yi mana kaza a yi mana kaza. Budan bakin wanda nike wa magana ya ce ai wannan maganar shugaban ƙasa ne. Ko da doka aka yi ai dokan tana takarda ne. Mu muna jira mu gani. menene dokar zai mana a ƙarshe wace shawara zaka ba 'yan uwanka da suka ɗauki na ƙasa a bakin wani abu na nuna rashin ƙwazo da kuma nuna rashin tashi su nemi na kansu ga duk wanda yake da na ƙasa ya bijiro ya yi wani abin da shi kansa zai ji daɗinsa domin in ka zauna wani ba zai maka ba kalma ita na ƙasa ma ban so ana amfani da ita ba in tana yiwuwa a ce mai lalura don na kasa ta taɓarɓare kenan don baka taɓarɓare ba kana iya tashi ka yi kana iya yi wa kanka to baka na kasa ba kana da lalura To da wannan gargaɗi na tsoho mai ran karfe Fredman Jack muke rufe shirin na kasa ba kasawa ba a wannan mako. A madadinsa da abokan aiki Madina Dauda da Tamar Abari wacce ta ba mu somin taɓin hirarsu da malar Raba Makaho, ni Sulaimu Muni Barma ke ce da ku, Alabama Alheri. Na kasa sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta hanyar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Amerika. Sunana Abdulshid Jola Musa Gwalbawa daga jihar Sokoto tare Najeriya. Ina son amfani da wannan dama tare da jajantawa 'yan uwanmu kuma maƙotanmu al'ummar jihar Zamfara baki ɗaya. bisa ga kashe-kashe da abubuwan da ke aukuwa a jihar ba ga haka ina kara son amfani da wannan dama tare kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ita kanta gwamnatin jihar zamfara don allah su ɗau matakai na farai domin ganin an kama tare da hukunta duk wani wani kama da laifin ba daidai ba Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA mai magana Muhammadu Tahiru daga jihar Jigawa karamar hukumar Bara cikin garin Galanci. sakon da nake bari shine game da shugabanninmu na najeriya abubuwan da yake kasancewa zamfara ya kamata a tashi sai a duba talakawan da ake kashewa kuma rayuwa ne da su kamar yadda ku shugabanninmu na najeriya kuke da rayuwa ku sani cewar wannan abubuwa akwai ranar da allah subhanahu wataala zai tashe mu ranar da babu sumi babu dabara a nan ne ido zai rera fata suna jan hankali ga shugabanninmu na najeriya dan Allah dan annabi su duba wannan abubuwan da yake kasancewa shekaran jiya ranar litinin an kashe mana sojoji a nan ranar a nan kan hanyar tafiya mai maiduguri har mutum goma sha uku wannan ba karamin hasara ba ne saboda haka dan girman Allah su wayannan masu yin wannan abu su ko muna ji hankali a gare su ya kure su kenan saboda su mara yawa ba hannun sake ba assalamu alaikum sai shawsa na joyi na farko shi Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira da 'yan uwa na 'yan Najeriya. Kada ku koma butulu kaban mutanen Libi da Allah ya musu ni'ima sun ka godiya ga Allah. Wanda mutumin Libi in kai sallah ko ka je coci kai yi addu'a sai ce ya ce nema ga Allah. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Hukumar tsaron farar kaya ta Najeriya DSS ta miƙa dogarin uwar gidan shugaban ƙasar Aisha Buhari babban sufritandan ɗan sanda Sani Muhammad Baba Inna ga hukumar 'yan sanda. Hukumar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar farin kaya Mr. Peter Afunanya ya aika ga manema labarai a daren jiya. hukumar kwastam da kare kan iyakar amurka ta ba da umarnin yin waɗansu canje-canje yadda ake kulawa da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru tara biyu bayan mutuwar wani ƙaramin yaro ɗan shekaru takwas ɗan asalin guatemala yayin da yake tsare a hannun amurka jami'an hukumar tsaron cikin gidan da na tsaron kan iyaka sun gana da manema labarai kai tsaye ta wayar tarho. inda suka bayyana cewa sun kammala gwaja lafiyar kusan dukkan kananan yaran da ke ƙarƙashin kulawarsu. Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da maimaicin lafiya uwar jiki na Hauwa Umar. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya da kuma Solomon abu da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau Daniel Smith ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai an jima.